duk wanda yake wasa da gabansa saboda fidda sha'awan shi sai abu biyar ya kama shi a take na farko yana kashe ido ido ya daina gani sosai na biyu yana haifar da ciwon zuciya zuciyar mutum za ta na harbawa sosai na uku yana kawo kankancewan gaban namiji na hudu hatta spam ɗin ɗa namiji yana kashe su su zama sun mutu saboda yadda kake fidda su ba ta hanyar da Allah ya umurta ba an gane ko sa'an nan ibn qayyim ya ce yana haifar da mantuwa na bala'i za ka zama mai mantuwa na musifa idan kana haka to don haka duk wanda ya san yana fama da irin wannan matsala ɗin na kankancewan gaba ko makamancin wannan akwai wani ban to istimna'i shi ne ya wasa da al'auransa har ya fidda mani wala duk wanda ya faɗi wannan ya sani yana cikin hadari kai ne kake jawo jarabanka har kana yi kuma ina tabbatar maka sai ka yi nadama a ƙarshen rayuwarka wannan abin da kake zai cutar da kai ta yanda aure ma zai gagare ka in ka ci gaba da yi aure ma ba za ka yi ba akwai wanda ya mini waya daga wani gari wallahi malam ya ce ya yi jami'a ne shekara hudu shekara hudun nan kullum sai ya yi ya ce yanzu wani farin ruwa ne yake fito masa a gabansa wallahi babu dama ya yi aure farin ruwan aka aka yake fitowa shine yake neman addu'a nace wani magani kake amfani da shi yace an ce mu dinga shan maganin sanyi yace nayi nayi amma abun ya gagara aure ma yanzu bai isa yayi ba to idan ka ci gaba da yi haka zaka lalata al'auranka ka lalata lafiyanka ka zo kana salisul mani wani maciccin mani ya dinga zubo maka ba ka isa kai aure ba ko kai aure dole ka sake matan kuma ka haramta wa kanka jin daɗin jima'i ko ka sadu da iyalin ba za ka ji daɗi ba in ma baka lalace gaba ɗaya ba ba za ka ji daɗi ba so da ka saba yi da hannunka sai mutu ya ce wai in bai yi ba wai kamar ya tashi ya tafi zina haba malam kai kaɗai ne namiji a duniya kai kaɗai ne ga matakai nan da ake ɗauka ka rinsa idonka ka daina kallon mata ka ɗauke tunaninka daga maganan aure ka sawa tunaninka wani abu sannan ga azumi wanda manzala sa sama ya bayar dinga yin azumi tun da alhamis in bai wadatar ba yau ka yi gobe ka ci ka sha yau ka gobe ka sha sannan abu na ƙarshe kuma ka je ka kama sana'a ko dako ne ka je ka yi aure ko dako ne ka je ka yi aure kuma ba sai mace mai tsada ba ko matar dubu hamsin ka je ka aura don ka rufa kanka asiri ka samu lafiya in har kana gani in baka yi ba zaka zina zaka yi zina to wallahi aure ya zama wajibi a kanka wa wajibun alal ladzi yakshaz zina tazawwujun bi kulli halin amkana dole ne wanda yake tsoron zina yayi aure ko ta wani hali kai wasu malamai suka ce ko shubuha ya je nema irin irin dukiyar da ba tabbatar halal ne ko haramun ba akwai dan shakka ka je ka nema kai aure ko baka samu tsantsan haramun din ai halal din wanda ba a shakkan sa ba abinda ake shakkan ka je ka nema don zinan da zaka je ka fada ya fi shi illa to ka zo ka zauna ka miƙe kafa kana cewa zaka kana tsoron zaka yi zaka kashe kanka a banza kawai yauwa ka je kai aure in baban kai na da shi ka je ka koka masa ya taimake kai aurar da kai domin ka fita daga wannan matsala saboda haka wannan ba daidai bane kuma galibin mutane su suke sawa kansu tunanin har su je su shiga wannan wannan halin a ƙarshe wallahi zaka lalata rayuwanka ko ka yi aure zaka samu matsala ina tabbatar maka da wannan sai in ka dina amma in ka ci gaba da yi ko aure kai kai ka an haramta maka jin dadin aure ka shiga damuwa saboda haka ka ɗauki matakai ba wannan ba na danne sha'awanka wayanda na faɗa kuma ka yi iya ƙoƙari ka nema ka yi aure ai manzo sun ce ba maganin ya fara bayarwa ba auren ya fara tallatawa yace ya ma'asharar shababi man yasda minkum albata falyatazawwaj ya ko matasa duk wanda yake da ikon aure yayi so sannan sai aka ce wa man lan yastadi fa alaihi bi sawmi fa innahu lahu wija in baka da iko kai azumi kaga magani in baka da ikon aure ikon aure tunda kare har kana tsoro zaka je kai zina yanzu aure ya zama wajibi a kanka in kana da wata kadara ka je ka sai da ita ka je ka kama sana'a kuma zaka samu mata ko bazawara ne kana matashi ka je ka aura ko mai 'ya'ya nawa ne ka je ka aure ta domin ka kubuta daga wannan daga bayan ka samu wadata ka je ka auri budurwa